الله عليه وسلم ليلة ذي قبل ثلاثين دا تفس ما شنو دا بيو دوالها تفس ملاقية المدينة المشاعة فقي وأن المسلات في الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن سيد بدأ درس الكتاب العبودية واللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه wannan shine majalisin mu na talatin da bakwai malam ibn taymiya ce wa shirku zalimun ala an-nifaq malam ibn taymiya yana mana bayani a akan ibada ta Allah subhanahu wa ta'ala ba ta tabbata da abu ne. wanda na farko shirka abu na biyu girman in akwai waɗannan abubuwan guda biyu to dukkanin su suna kore ibada ta Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah na gaskiya ba sa hada shi da wani ibada sannan bayan Allah na gaske ba sa girman kai akan su bauta ma Allah shine sai ya ce wa shirku ghalibun ala al-nasara shirka ta fi yawa a cikin kiristoci wal kibru ala al yahud shi kuma girman kai ya yi yawa a cikin yahudawa kiristoci na fara mabiya annabi isa masu cewa suna bin annabi isa to shirka ta fi yawa a cikinsu su kuma yahudawa waɗanda suke danganta kansu suna cewa suna bin annabi musa alaihi salam kuma girman kai ya yi yawa a su قال تعالى الله مدد tsarkiya ce fin nasara a game da kiristoci ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ba'dhum min illahi ya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu wa ta'ala ittakhadhu ahbarahum yahudawa kai kiristoci sun riki malamansu malaman su waɗanda suke karanta musu injila wa rubbanahum da kuma masu bauta a cikin su fada fada sun rike su a matsayin arbabu min dunillah a matsayin iyayen giji waɗanda ake bauta musu kuma bayan Allah wal masih ibn maryam sannan sun rike annabi isa alaihi salam dan maryamu shi ma a matsayin abun bauta kuma bayan Allah kun ga nan shirka ce karha shi yasa a fahimtar na abdullahi ibn abbas abdullahi ibn umar radiyallahu anhu shi fahimtar sa yana ganin shi zai ganin a aure kirista mace aka tambaye shi ya ce ai shi bai taɓa ganin mushriki kamar mutumin da zai ce Allah na da ɗa ba kuma ɗan Allah nan abauta masa amma dai ya tabbata ya halatta za a iya auren waɗanda suke kiristoci da nassan alƙur'ani shi ko musulmi ya rage nashi duk musulmai mata sun ƙari sai zai na auren kirista amma dai halatta mun gano koyon kiristoci dai shirka ta fi yawa a cikin su sun fi zama mashirkai domin gashi nan an faɗa mana nau'ukan abin bautar su haƙu akwai al'ahbar akwai al-ruhban sannan akwai al-masih suna bauta ma al'ahbar masanan sannan suna bauta ma al-ruhban masu bauta a cikinsu sannan uwa uba suna bauta ma annabi isa alaihi wanda shi yi da addinin musulunci a cikinsu addinin da ke faɗa da shirka addinin da ke kuma ni abota ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba kuma abin damuwa abin da kai shi abin tashi hankali shi wannan manzon da ya zo da cewa abota ma Allah shi kadai sai zama kuma shi ake bauta ma wannan yana da daga cikin musibobi da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarraba a kai shi ta alaihi salam da shi وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا alhali ba a umarce su ba su kiristoci sai da umarnin su bauta ma Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai la ilaha illa huwa babu abin bautawa da gaskiya sai shi subhanahu sarki ya tabbata gare shi amma yushriku a game da abin da suke haɗa shi da shi a cikin bauta wannan aya ta tabbatar mana da cewa kiristoci mushrikai ne kiristoci mushrikai ne a babin bauta Allah subhanahu wata'ala mushrikai ba Allah kawai suke bauta mawa ba Ga shi an faɗa mana abubuwan da suke bauta mawa shi yasa kuma malam ibnu taymiya rahmatullahi alaihi yace shirka ta fi yawa a cikin ci. shirka ta fi yawa a cikin ci. wa qalat al yahudi Allah ya faɗi a game da yahuda waɗanda su kuma girman kai ya fi yawa a cikinsu su haddirai ne Allah ta'ala ya ce aka a kuma wasu ya ku ya ba, a ashe ba kowane lokaci ba ne manzo ya zo muku bima la tahwa anfusukum da abin da rayukanku ba su so istakbartum sai ku girman kai duk manzon da ya zo mai guda girman kai suke in ya kawo musu abin da ba sa so shine abauta ma Allah shi kadai istakbartu sai ku girman kai girman kai take fa fariqan kadzabtum wani sashin annabawan ya ku guda ai ƙaryata su wa fariqan taqtulun sannan wani sashin kuma na annabawan Allah manzannin Allah kashe su kuke yasa yahuda suka tantance la'anar Allah Allah ta'ala ya la'ane ya tsine musu albarka manzannin da suka zo a cikin su ma suka tsine musu albarka yuyin allazi da kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam an tsine ba yahudawa an tsine ba kiristoci annabi dawud alaihi salam ya tsine musu albarka annabi isa alaihi salam ya tsine musu albarka saboda girman kai in karban gaskiya duk mutumin da za a masa wa'azi a jawo masa aya a jawo masa hadisi a fassara masa a ce Allah ya ce annabi sama ya ce ya ji an ta shi ne mai girman kai tambaya annabi sama me ake nufi da girman kai ya ce, basrul haqqi wa ghamrun nas da ake ce mai girman kai shi shine basrul ta take gaskiya ga gaskiya mutum yana gani ya san gaskiyar ce ma zuciyar shi Allah ta'ala ya sha maka ta da karfarta da ka zuciyar ba ta yadda ba sai ya doge ya ki karba wannan shi ne ake ce shi girman kai sannan wa ghamtun nas da kuma rena mutane rena mutane da walakanta su duk mai girman kai sai ta gan shi yana da waɗannan sufofin mugaye guda biyu kin karɓar gaskiya a masa gyara ba zai karɓa ba sannan kuma na biyu kasance mai raina mutane kowa shi a wajen shi ba yi da kima mutane kowa a wajen sa banza ne da waɗanda suka wuce shi da sa'o'insa da waɗanda ba kai shi ba shi da a wajen sa kila wata baiwa Allah ya masa ko Allah ya mushi baiwa ta ilimi to shi ba wanda zai daga maka ba sannan ba ɗabi'ar musulmi ba ce ba ɗabi'ar musulmi ba ce ko Allah ya mushi baiwa dukiya shi ba yi da na gaba da shi mutumin da bayan da na gaba da shi to halakakke ce to yahudawa suka su ce wannan girman kai rena mutane shi ya yasa suke da ƙa'ida ma cewa suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u haka suka ce da ta kai musu karo girman kai ya kai musu karo sai suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u suka ce su ƴaƴan Allah ne kuma masoyan Allah Allah ya musu wani raddi mai ban sha'awa yake fa lima yu'azzibukum bi dhunubikum to in ku ya'yan Allah ne masoyan Allah ne me yasa Allah ya mutu ku azaba da zunuban ku ai da ku ya'yan Allah ne kuma masoyan sa Allah ba zai kama ku da zunuban ku amma ga sanan su ne aka mai da su aladai su aka mai da su barai to ina ku yadda Allah yake musu a cikin attaura a cikin talmud littafin su ce makansu suke nahnu sha'abullahi al-musta su ne su ne jama'a Allah zaɓaɓɓu so da ka a duniya su suna ganin babu wanda ya ke su wannan ya jawo musu girman kai da kin karɓar gaskiya Allah ka sani tare da waɗannan sukukun guda biyu mutum ba zai zama bawa yi ba mutum ya zama mai girman kai ko ya zama mushriki ba bauta in yana bauta ma Allah yana hada Allah da wani a cikin bauta Allah baya bukata shi ba ana afna shu'ata da anshi فمن عبدني وأشرك فيه أو في وأشرك في معي غيري تركته وشركه Allah ta'ala ce shi ya wadata da a haɗa shi da wani a cikin bauta duk wanda ya bauta masa kuma yana bauta ma wani sai Allah ya kyale shi ya ce wajen wancan kawai ya haɗe shi ya je ya ci gaba da bauta mashi in ya su wancan din ya biya shi Allah baya son haɗi Allah bai da gamu da bisa ba a ibadarsa shi kadai ya waje ba abin samawa sannan idan mutum ya ƙi bautar gaba shi ɗaya girman kai ya doge wannan ya zama mutakaddiri kaga ba bauta to daga waɗannan miyagun abubuwan alaƙar da ɗan adam su kai shi wuta Allah ka wa ta'ala sannan Allah madaukakin sarki ya ce. sa'asrifu an ayati da sannu zan kauda ayoyina ga waɗanda allazi ne ta kabbaru na fil ardi bi ghairi haqq waɗanda suke girman kai a ban kasa ba tare da gaskiya ba da wannan ayar malamai suka ce duk girman kai Allah ba zai ba shi in mutum yana da girman kai to Allah ba zai ba shi ba yasa duk farko da ake son ɗalibin ilimi ya zama ya kasance da ita bayan ikhlasi idan Allah to sai tawazu sai tawazu sai kaskantar da kai shi yasa ranar da mutum ya ce shi alif ne shi a farko yake son ya zama kuma a tsaye ba haka alif yake ba to sai a tare da shi ba komai a tare da shi bai da dubu ko daya ba zai sami ilimi ba yadda alu din yake shi ma haka zai zauna a matsayin alu sai mutum ya cire girman kai ya cire girman kai a cikin zuciyarsa aya da ci ta ce sa'asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ardi bighayri haqq Allah ce zan kauda ayoyi na da waɗanda suka kasance suna girman kai a ban kasa ba akan gaskiya ba duk mutumin da ke girman kai ba zai sami ilimi ba ko da yana ganin yana da ilimi to ba ilimin shirya ba ne ilimin surutu ne akwai ilimin surutu akwai ilimin shari'a ilimin shari'a shine ka san addini ya kuma sa ka gane Allah ka bauta ma Allah yadda Allah ke son a bauta masa wannan shine ilimin shari'a shi yasa annabi sama ke haɗa shari'a da ilimi a wuri daya masalu ma ba a sani Allah bihi min al-huda wal misalin abinda Allah ta'ala ya aike ni da shi na shiriya da ilimi sai manzo sallallahu ya buga misali to da ka girman kai dalili ne na hada ilimi shi yasa suke faɗa a ruwaito daga ibn al-mubarak abdullah ibn al-mubarak rahmatullahi alayhi na cewa limani la yata'allama mustakbirun wa mustahil mutane guda biyu da sunansu ya fara da mimu ba muhammadu da musa ba a'a mustaqbirun wa mustahyin da mai girman kai da mai jin kunya waɗannan guda biyu ba su ba ne mai girman kai shi baya son a gane mai sani ba yau ko sana'a hannu kake yi ka ɗauki yaro amma shi baya son a gane mai yi aikin ko kuma kila yana ɗaukar wannan sana'ar a matsayin girman kai so da akwai mutanen da ana aiki bai san su gan shi ina zai yi aiki kaga har abada shi ba zai yi aiki to balle kuma ilimin addini haka ilimin rayuwa boko inda girman kai ba za ka iya yi shi ba ilimin da Allah zai ba mutum yana da girman kai mustakbirun sannan mustahiyin mai jin kunya jin kunya daban girman kai daban to daga waɗannan abubuwan sai mutum ya cire ma kansa su da ya da ba ya aje su gefe guda da girman kai da jin kunya sannan mutum zai zama mai iri kuma su habban sahabban ta sama sun zama mana misali da gemunsu wasunsu da furfurarsu suka yi zuwa gaban ta sama suna koyon karatu amma sun da su da su aka san ilimi kuma a duniya Ina sun zo sun zama ilimi malaman duniya amma kafin wannan lokacin ba malamai bane su sai gidu na abubakar fa anhu lokacin da ya mutu da shekaru shi talatin da takwas talatin da takwas baban shi ya da bayan ya tsufa ba bakin gashi kuɗe a fuska ibnu abi kuhasa abu kuhasa usman lokacin da ya musulunta gabaki ɗaya farin gemu da farin gashi ne a tare da shi har annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gan shi ya ce a ji a masa lalle a ɗan kawar masa da wannan far haka masa haka suke zama su koyi karatu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara talatin da takwas ɗin nan da sai na abubakar yake da su lokacin da ya musulunta ashirin da takwas annabin sama ya ba shi shekara biyu amma sai na abubakar radiyallahu anhu malamai suna faɗa suna cewa kana abubakar min ban jama'a alqur'ana ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abubakar radiyallahu anhu yana cikin wanda suka haddace alqur'ani tun annabi na da rai sayyiduna abubakar yana cikin mahaddata shekarun shi talatin da takwas ya fara haddar alƙur'ani ya shekara ashirin da uku yana hadda ashirin da uku rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a musulunci ya haddasa alƙur'ani wannan yana da tasiri sosai girman kai yana hana ilimi gashi aya ta ce ta asrifu an ayati alladhina da fil ardi rai. zan kauda ayoyina fahimtar ayoyina zan kauda ita daga waɗanda suke girman kai a ban ƙasa ba tare da gaskiya ba wa in yaraw kulla ayati idan suka ga kowace aya la yu'minu biha ba za su imani da ita ba a ja musu aya amma ba za su yi ba saboda girman kai wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhiduhu sabila idan suka ga hanya ta shari'a ba za su bi ta ba ba su daukar a matsayin shari'a wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhiduhu sabila idan ku suka ga hanyar bata sai su rike ta a matsayin hanyar bi hanyar shari'a ba za su ba amma hanyar bata to ita za su bi kaga wannan yana da haɗari to daga girman kai girman kai yana haramta samun ilimi sannan mai girman kai ba zai zama bawan Allah ku kalla can a baya a can Allah ta'ala An ya ce mana lan yastankifa al-masih an yakuna 'abdan lillahi wal mala'ikatu yuqarrabu annabi Isa alayhi salam bai girman kai a game da bautar Allah mala'ikun Allah ma su ma ba su girman kai a game da su zama bayan Allah su bauta ma Allah daga girman kai ya kunu saddan mani'an wa mu'awwiqan li ibadatillah wata katanga ce shi babba wacce ke sha makance mutum tsakaninsa da ya zama bawan Allah to daga in mutum yana sai zama bawan Allah na gaskiya sai ya watsi da girman kai ya buɗe zuciyarsa a matsayin cewa gaskiya ta shiga cikin zuciyar tasa a karanta masa alkur'ani ya aiki da shi a karanta masa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki da ita kuma yadda magabata suka fassara ولما كان الكبر Shirk a lokacin da ya kasance girman kai hada take da shirka wa shirku biddu islami ita kuma ai shirka kishiyar musulunci ce wa huwa dhanbu alladhi la yaghfiruhu Allah ita kuma shirka ita ce zunubin da in mutun ya mutu yana yi Allah ba zai gafarta masa wannan sanannen abu ne shirka kishiyar musulunci ce musulunci ya zo domin ya faɗa da shirka kuma shirka ita ce zunubin da in mutum ya mutu yana yin sa Allah ba zai samu shi da aljanna hau hau ba shi ba aljanna Nau'ani, نوعان فشرك أصغر وضده ذاك الذي لا يغفر shirka ta kafa gida biyu akwai shirka karama akwai shirka babba shirka babba ita ce wanda har in mutum ya mutu yana yin ta Allah ba zai gafarta ga shi da nassin Qur'ani Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa idan aka hada shi da wani ashir a ibada aka mutu kuma ana yi ba a tuba ba dan ana magana fa mutum ya mutu ne yana yi amma in Allah ya taimaki mutum ya ji wa'azi yana yi Allah ya masa gamdakatar ya tuba wannan alhamdulillah insha Allah Allah zai gafarta masa والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ألا يجي دقتكين صفوكم مني لا يدعون مع الله إلها آخر بات حتى ألا دون أكشي إبادة ولا يأكلون النفس التي حرم الله إلا بالحق sannan ba su ألا يحرم تأقشيشي إن ya haramta wala sannan ba su zina ba su zina ba su dangogin zina wa man yaf'al zalika yalqa duk mutumin da ya aikata waɗannan abubuwan yalqa asaba to zai rikici da laifi a wurin Allah da laifi da alhaki sannan kuma ya shiga wuta ya dawwama a ciki Sallaci ce amma ban da wanda ya tuba so da in mutum ya tuba Allah zai gafarta masa amma ya mutu yana yi ba shi ba aljanna kai kuma da ka san ya mutu yana shirka ka ce Allah ya gafarta mishi to ka aikata babban zinari mai girma ka aikata haramu ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli quba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim baya halatta da annabi sallallahu alaihi wasallam baya halatta da wanda suka yi imani an yastaghfiru lil da su buɗe baki su ce Allah ya ji kan mushriki walau kanu uli qurba ko da danginsu. su min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ta bayyana a gare cewa ƴan wuta ne la kasarin wa da shirka wa yaqtibu ma duna zalika liman yasha amma Allah yana gafartawa abinda ba shirka bane man yasha ga wanda yake so nan mashi'a ce shar'iyya ga wanda Allah ke so wa man yushrik duk wanda ya haɗa Allah da wani a cikin bauta faqad iftara isman aziman hakika ya kirkiri zunubi mai girma zunubin da ya fi kowanne girma shine shirka tun da mutu yana yin sa ba shi ba aljanna haramun ne musulmi su nema masa gata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to shirka ta fi yawa a cikin kiristoci kamar yadda girman kai ya fi yawa a cikin yahudawa amma kawayen juna ne shirka ta ce zan tafi waje kaza girman kai ya ce a tsayar da ko takalmi na kafa ki kafa ta in shirka ta dau gyala ta sa za ta tafi anguwa wani waje ta kai ziyara to shi kuma girman kai sai ce a a tsaya da shi za a tafi kafa shi kafa ƙafa ta ƙafa shi tare za su tafi su da duk inda ka samu girman kai za ka samu shirka duk inda ka samu shirka za ka samu girman kai Allah ka tsare mu da su wa qala ta'ala kuma Allah mu da sarki yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah baya gafartawa idan aka yi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta abinda ba wannan ba ga wanda yake so wa man yushrik billah duk wanda ya hada Allah da wani a cikin bauta ya shirka faqad dhalla to hakika ya bata dalalan ba'idan bata wacce take mai nisa bata wacce take mai nisa to muguwar mugun bala'i ne shirka shi yasa daga cikin addu'o'in da Annabi sama ya karantar da mu da safe da maraici akwai addu'a ta Allah ya tsara mutum daga shirka Allah ku fafi a samawati wa al'amri alim al-ghaibi wa shahada rabba kulli shay'in wa malik a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirki wa an aqtarif ala nafsi su'an aw adhibahu ila mutsi safa da bareci annabi sama kullun sai wannan addu'ar su biyu sannan annan sama ya karantar da mu a hadisi hasan Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika fi ma a'lam wa astaghfiruka fi ma la ya Allah ina roƙonka ka ga ka tsare ni in yi shirka da kai in haɗa ka a cikin bauta alhali ina sane ya Allah abinda kuma nayi ban sani ba ashe mutum zai iya shirka bai sani ba ga nassin hadisi ya Allah ka gafarta mana abin da ban sani ba wanda kuma ina sananayi ya Allah madaukaki ka tsare ni in daina yi ka in sake yi ko ka in taɓa yi ya Allah kakka sa ni in yi shirka ina sane in kuma na yi da kuskure ya Allah ban sani ba ka gafarta mu ne ta ce ka'ida ko aiki za ka fara ka fara jin shaidan na maka kaikayi a cikin zuciyarka ko addu'a da aka karantar da kai ke اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك فيما أعلم أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك فيما لا أعلم وأن إتشي ما قدر رياء وأن أدعى إتشي ما قدر رياء رياء على الشركة mutumin da ya goge ya ta yin riya ya ta yin riya to ana jin masa tsoro wata rana kuma ya bai shirka babba Allah ka mu lokacin da shirka ta kasance kawar girman kai ce girman kai ya kasance abokin shirka ne shi ga nasosan ayoyi kuma shirka ta kasance kishiyar musulunci kuma ita ce zunubin da idan mutum ya mutu yana yi Allah ba zai gafarta masa ba an biya anbiya'u jami'uhum shi manzannin Allah suka zamo baki ɗayansu mabubunsi da dijinin islam an aiko su ne da addinin musulunci domin shirka kishiyar musulunci ce duk manzannin Allah tun daga annabi Adam alaihi salam in ka ɗauke shi a matsayin manzo wanda aka aiko shi wajen ƴaƴansa in kuma ka tsallake shi ka bar shi a matsayin annabin Allah ka dawo wajen annabin manzon da aka yi ittifaki shine manzon farko annabi Nuhu alaihi salam har zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkan sa aiko su ne da musulunci an aiko su ne su zo su yi faɗa da shirka zo su tabbatar da musulunci shi yasa duk wa'azin da za a yi da da'awar da za a yi tauhidi bai da kima nan awa ce ta banza awa ce ta bata awa ce da ba inda za ta ci sannan duk rayuwar da musulmai za su yi shi kenan sai a ce a daina magana kan tauhidi ba inda za a tafi ba inda za a tafi musulmi na buƙatar ko da yaushe a rika tunatar da shi tauhidi yana buƙatar a riƙa tunatar da shi tauhidi manzo Allah ta sama a hadisi ba sahihi yace innal iman la yakhlaqu fi qalbi ahadikum kama yakhlaqu as-sawb fas'alu Allah ta'ala an yujaddid an yujaddid al-iman fi qulubikum imani da take ganin shi la ilaha illa Allah na tsufa kamar yadda tufa ke tsufa tufa ya rididdike ya tsufa sosai ya zama tsumma haka tauhidin ka yake koma a cikin zuciyarka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace fas'alu Allah an yujaddida al-iman fi qulubikum ku ka roƙon Allah ya sabunta muku imanin ku a cikin zukatanku ta hanyar ne ta hanyar a tunatar da kai tauhidi karka kokarin kaffa kaffa kada wanda zai baka lasin ke cewa mutumi musulmi baya zama mushriki a'a duk ayoyin da ake magana kan ka ai shirka musulmi ya ce magargadi kai ya fada ciki hadisan da suke tsoratarwa game da shirka musulmi ya ce mafada cewa kai ne take fada cikin wannan komar to duk manzannin Allah abinda suka zo su ne su tabbatar da tauhidi musulunci sannan kuma su faɗa da shirka fa huwa ad-din alladhi la yaqbalu Allah ghayrahu shine addini kwaya dai tak da Allah ba zai anshi wani addini koma bayan sa ba duk addinin da mutum yayi ba musulunci ba wallahi Allah ba zai amshe shi ba la min al-awwalin wa la min al-akhirin Allah ba zai karɓa ga na farko ba ba zai karɓa ga 'yan baya ba da na farkon da 'yan bayan dukkaninsu Allah ta'ala addinin da ya yarda da su yi shi ne musulunci ƙala nuhu alayhi salam da shaida, annabi nuhu alayhi salam manzan farko ya ce. in wallaitu ya ku mutane na idan kuka juya baya kama sa'altukum min ajri to ku sani ni ban ce ku biya ni ba kuka juya baya kuka ƙi musulunci kuka ƙi tauhidi idan ma ba na zo na ce ku biya ni bane in ya illa ala Allah ai na dana ni a wajen ba wajen kowa yake bai na wajen Allah wa umirtu an akuna min al-muslimin kuma an umarce ni da in zama cikin musulmai azan annabi nuhu yake faɗa ma mutanansa tsawon shekaru dubu ba tun da annabi annabi nuhu alaihi salam yayi abin da yake karantar da mutanen sa ke tauhidi shekara dubu ba hamsin annabi nuhu alaihi salam yayi yana wa'azi akan tauhidi tauhidi inna arsalna nuhan ila qaumi ko to wannan arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim to shekara dubu da ya ba falabi tafihim alfasalatu illa 50 aman shekara 50 dubu ba 50 da tauhid yake an ibudu Allah wattaquhu wa ati'uni an ibudu Allah ku bauta ma Allah wattaquhu kiyaye dokokinsa wa ati'uni ni kuma kuma biyayya biyayya akan wannan sakon da na zo muku da shi shi sa malamai suka ce da wani ne da awa zai zo ya iyakar shekarun da tauhidi yake ta faɗa da mutane a kan su har Allah ya karɓi ba su yi ba in ya koma wajen Allah yana da uzuri amma da zai ɗauko wani abu ba tauhidi ba ga tauhidinsa a lalace ita suke da shirka abokaye a cikinsu suna baza komansu suna cin karensu ba babbaka suna cin aladansu ba babbaka suna cin jakinsu ba babbaka ba a wa'azi shin wannan shi ke nan sai a ce wa mutane kawai su gyara sallah ko kuma a fake a ce ma kawai mai su gyara zuciyarsu ya za a yi zuciyarka ta gyaru ba ka da tauhidi nan kuwa abu na farko da zai gyara maka zuciyarka shi ne tauhidi shi ne farkon zaki shi ne fakon mai tsarkake zuciya in zuciyarka kana son ta yi tsarki ta tsarkaka ka zama bawan Allah ka zama saliki ilallah ka zama wanda yake bin yake tafiya zuwa ga Allah to almaslakul awwal tauhid matakin farko shine ka tsantsance bauta ga Allah kada wani ya zo ya rude ke ce maka ai kawai a baka wani abu a ce shi kenan shi kadai ne musulunci alhali kuma tauhidin ka kana da matsala Duk kokari dan uwa ka gyara tauhidin ka shine guzurin tafiya aljanna wannan annabi nuhu alaihi salam gashi ya ce wa ana wa umirtu an akuna min al-muslimin an umarce ni ubangiji na subhanahu wa ta'ala ya umarce ni da in zama cikin masu musulunci masu ni kauya waɗanda suka yi da za su yi tauhidi ba shirka annabi nuhu ya faɗa wa mutanensa wa qala fi haqqi ibrahim alayhi salam sannan kuma Allah ta'ala ya faɗi a game da haƙƙin annabi ibrahim alayhi salam wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafaynahu fi dunya wa innahu fi al-akhirati lamina as-salihin إذ قال له ربه وأسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فالنبي إبراهيم عليه السلام يأتي ألا يا بابا لا يتي ومن يرغب عن ملة إبراهيم وعنين يدي كي يجبن الدين النبي إبراهيم إلا من سفيح نفسه سوى ديوا وتدفت wanda ya mai da kansa wawa shi yasa malamai suka ce mai kin bin tauhidi wawa ne ba mutumin da zai ƙi bin addinin annabi ibrahim addinin tauhidi a ce wanda ya wawantar da kansa wani ƙadis fasainahu fi duniya ai tabbas mun zaɓi annabi ibrahim alaihissalam a duniya wani irin istifa'i allah ya masa wani irin zaɓi allah ya masa Allah ya zafi annabi Ibrahim kowa yana son ya danganta kanshi zuwa gare shi Yahuda su ce nasu Kiristoci su ce nasu ne mushrikan Laraba su ce nasu Allah ya ce duk ƙarya kuke ba kana Ibrahimu yahudiyya wala nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushriki Annabi Ibrahim ba bai ba ne, ba ba ba ne, sannan Annabi Ibrahim ba mushriki ne shi a musulmi ne إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ولن تلك تشنشن تسدنجا تكنت هو نبي إبراهيم سوني ولن تلك الإيمان تلك بحنيا عن نبي إبراهيم تمسلج تتوهيد يقوم ولن من لا شيني عن نبي سلامة والذين آمنوا يقوم ولن تلك الإيمان لمن لا ودقموني نحن أحط بإبراهيم mu muka fi cancanta da annabi ibrahim alaihi domin mu muke kan addinin wala qad istafainahu fi dunya shine hakika mun zaba annabi ibrahim a duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin sannan da gobe kiyama annabi ibrahim yana cikin mutanen kirki tun kafin kiyama ta tashi Allah ya girmama shi kun san annabi Ibrahim a sama ta nawa yake a sama ta bakwai sama ta bakwai yake sannan Allah ya gina masa gida sakamakon gina ma Allah gida ne a duniya ya gina ya daddada gini ya sabunta ginin Ka'aba shi ma sai Allah madaukakin sarki da ya karɓi sa, sai ya bashi albaitul ma'mur rayayyen gida gidan da ake raya shi hadisi sahihi ya tabbata a nufsa mai ce kullum sai mala'iku dubu saba'in sun yi tsawafi a albaitul ma'mur in suka tafi wasu sababbi za a halitta kullum sababbin mala'iku dubu saba'in suke ma Allah tawafi a sama a albaitin ma'amur kuma annabi Ibrahim alaihi salam shine shugaban gidan sannan kuma Allah ta'ala ya masa makaranta ta ƙananan yara da yake karantar da su duk ɗaɗan musulmai da suke mutuwa ɗan mutsulaye ɗan ƙanana ba su balaga ba to annabi Ibrahim ke kula da su sana albaitin ma'amur هذا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لبن الصالح إذ قال له ربه اسلم على وقت عنده بن جد سيتي مساء يمسلنش إيه خميق أو يا إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين النبي إبراهيم عليه السلام يتي يا الله نادي شوية بن جد تالقي خيتي وصى بها إبراهيم النبي إبراهيم يوصي يا جبني أعزة ويعقوب sannan jikansa Yaqub shi ma da zai mutu wasiyar da ya ba yayan ciki na Dukkaninsu suka ce ya baniya ya ku 'ya'yanmu. inna Allah astafa da kuma dina lallai Allah ya zaɓa muku musulunci addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku ku mutu ba kuna musulmi kar mutu kuna haɗa Allah da wani a cikin jima'i وصية النبي إبراهيم كينا عليه السلام وصية جيكا عن النبي يعقوب عليه السلام كينا يعقوب دين إسحاق ولي إسحاق دين إبراهيم عليه السلام ودكا نوص وصية دسقة من آيان سكينا النبي إبراهيم عليه السلام يا من آيان وصية الله تعالى بعد دعاء النبي إبراهيم عليه السلام يا أنت وأن ديجنسو ما wanda ya Allah ya bashi ƴaƴa guda biyu da al-gulamul alim da al-gulamul halim al-gulamul alim shine ishaq al-gulamul halim shine annabi isma'il alaihi assalam dukkan su daga cikin musuluncin annabi isma'il alaihi salam mafarki aka yi ana yanka shi baban ya faɗa masa shi ya mafarkin kawai saboda musulunci da ya tsaga zuciyarsa ya shiga cikin zuciyarsa ya abati fa'al ma tu'ma in sha Allah min as-sabiri ba baba duk abin da Allah ya yi maka kai kawai kai ne wallahi zaka same ni cikin masu juriya zan jure haka ko akai irin wannan lokacin da yake hukunta lokacin sallah aka kwantar da annabi Ismail alaihi salam watan falamma aslama kaga ne ko lokacin da suka miƙa wuya ga Allah wa tallahu lil jabini annabi Ibrahim alaihi salam ya take goshin ɗansa Ismail zai yanka shi Allah ne yake yanka shi wa tallahu lil jabini wa nadainahu an ya Ibrahim shi Allah ya kira annabi Ibrahim an qad saddaqta ru'ya Allah ya ce ka gaskata mafarki ka gaskata mafarkin da kai to da ka ma annabi Ismail alaihi salam karshe wa fadainahu bi sai aka fanshi annabi Ismail alaihi salam bi dhibhin da wani abin yanka mai girma wannan abin yankan ba faɗa mana menene ba rago ne abin yanka mai girma daga Allah kage islam ce ba ka zaɓi wani abu ya ma ba wani kuma bai ma ba lokacin jin daɗi ka ba Allah lokacin wahala kuma ka kibin Allah ko lokacin wahala ka ba Allah lokacin jin daɗi shi ke sai ka manta da Allah daga cikin mutane akwai wanda in Allah ya jarrabe shi sai ya koma wajen Allah amma Allah na ba shi jin daɗi sai ya bauta. kame mutane ba cika cin jarabawa ta jin daɗi ba sukan ci jarabawa ta rashi amma da daɗi kuma ya zo sai sun kasa haƙura sai sun kasa jurewa sai su canza abokanai a canza mata ma a canza hadda mata cikin mutum ya canza mata duka ina nemo wanda za ta iya turanci to ya zama gwamna yana neman first lady daga tsofaffin matan shi uwayen ƴaƴansa ba za su iya turanci ba ba za su iya kafa ƙungiya ba ba za su iya kafa beta life ba ba za ka sai an auro sabuwa ya shi kyau إن الله اصطفى لكم الدين ألا يا ذا أمك الدين فلا تموتن ku وأنتم مسلمون كم أسكيكم متفاتكنا مسلمين وسيلة النبي يعقوب إن ga أنسى ma abin da kai ci waɗanda suka gaje su daga baya duk sai da suka canza addini su ne fa waɗannan yahudawan gasu nan waɗannan yahudawan gasu nan na isra'ila su ne dangantakar su ba kai ƙarya ba idan kabi kabi kabi kabi za ta kai ka a annabi yaqub alaihi salam amma ji ba abin da suke aikatawa a duniya to daga musulunci shine addinin da Allah ya aiko manzanni su zo su sannan musulunci shine kishiyar shirka ba shirka a musulunci wa qala an yusuf alayhi salam sannan kuma Allah ya faɗi game da annabi yusuf alayhi salam wani abun sha'awa sai da annabi yusuf alayhi salam ya gama rayuwar da kakab sannan aka yi wannan bayani tawaffani musliman wa alhiqni bis salih rabbi qad ataytani min al-mulk وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة وفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي بران النبي يوسف عليه السلام يلسى مؤمن ده الله يمشي دقا دقا دقا جدا سيريجيا دقا daga سيريجيا sai daga gidan sarauta ce gidan yari daga gidan yari ce zama sarki kun ji na ce gidan sarauta gidan sarauta zama yi ba sarki ba kuma gidan gidan sarauta ma fitina ya zama ma amma ƙarshe fa sai gashi ya zama sarki Ko duk bayan an gama waɗannan matakan na rayuwa da tarkabun na tabaqan an tabaqi annabi bayan annabi yusuf alaihi salam ya hau matakai na rayuwa ya kai kodoluwan matsaya da ake matsayi da ke kaiwa a duniya shine ka zama sarki wanda matsayi za ka samu a najeriya da yau na shugaban kasa ba shi daga shugaban kasa kuma sai ka dawo shi ce in Allah ya maka gam daga tattu daga shugaban kasa sai masallaci Allah ya zaɓe ka nan ka gama shugaban kasa sai ka dawo masallaci sai ibada kaga wannan zaɓaɓɓen Allah ne amma wani daga shugaban ƙasa kuma sai majalisar ɗinkin duniya sai da ke jirin duniya annabi yusuf alaihi salam din ya gama waɗannan ce ta waffa ne yace ya Allah yanzu abin da nake fata a wajen ka ƙwara ɗaya ya Allah ka sa mutu ina mutum wa alhijni bis salihin sannan ya Allah idan aka zo ranar lahira ka sa ni cikin mutanen kirki ka sa ni cikin mutanen kirki addu'a nabi wa annabi yusuf alaihi salam kenan a ƙarshen rayuwarsa yana addu'ar nan ne a ƙarshen rayuwarsa shi yasa ita kanta addu'ar ta zo a ƙarshen suratu yusuf ya lissafa duk nemomin da Allah ya masa Ya ka samu mutumin da rayuwar ke da ban mamaki ya shiga jarabawa kala-kala a tarihin duniya kamar annabi yusuf alaihi kusan duk wata jarabawa da Allah ke ma dan adam Allah ya ma annabi yusuf kuma ya ci ita jarabawa kaga ya ga jarabawa ta hassada hasadul ikhwa وظلم ذوي القربى أشد وضادة على المرء من وقع الحسام المعنب دنجنك لقو صدقي إنفوانك ستوتيك وياه قوة نتوتا وإخوان حسبتهم دروءا فكانوها ولكن في فعال وخذتهم صحاما صعبات فكانوها ولكن للأعادي وقالوا قد سعينا كل سعي فقلت نعم ولكن كيف فعال ɗan uwa ta cutar da kai ya fi kowanne to ya ga cutar wa ‘yan uwa hatta da birki wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi ضلال so da haka kawai hukuncin hukutulu yusuf kaba a kashe shi a wai ta kafin ku arzan ko kuma dauke shi a jefa shi a daji ya kuma na kuma wani wa daga nan baban ku kaɗai zai su gani yanzu in bai gan shi ba ai a dole ya dawo kaga wannan killatul aqli idan a cikin su ai ba dukkan su za a so ba tunda dama ai ba su biyu bane suke takara ba annabi Yusuf bane da wani mutum ɗaya a'a su goma sha biyu ne to in sun kashe annabi Yusuf ko sun kau da shi a ban kasa ko sun jefar da shi a daji wai yakhlu lakum wajhu abikum a'a ai yanzu ya khulu li ahadikum wajhu alikum yanzu wani baban zai sake kallo kuma ya tsora soyayya a kansa Suka ɗabi'a da adar take suka suka suka ce a biya ta ga jaraba yana zaune cikin ɗan uwansa yana gaban uwa da uba aka raba shi shi aka jefa shi cikin rijiya nan kafin ku jefa shi rijiya zai da saka mai wadatanci suka mushi walakanci wanne ya marai wanne ya mare shi in ya waigo ya kalli wancan daga ta zai kyauta ya mushi shi ma sai haɗa mai nashi kaje to din ya ga waɗannan matakan ya bi mataki kaza ya gidan yayi yana zaune a gidan sarauta yana rayuwa mai daɗi shi kuma gidan yari Allah kuma ya fitar da shi daga gidan yari to daga nan kuma sai sarauta ya gama wannan rayuwa ce tawaffani musliman ya Allah sa in ci ka'ina musulmi wa alhiqni bis salihin sannan kuma ya Allah madaukakin sarki ka rifkar da ni da mutanen kirki in na mutu to bayan na mutu ina musulmi kuma ka tashe ni a cikin mutanen kirki kaga ashe as-salihuna manyan bayan Allah wa qala an Musa alaihi salam sannan ya faɗi a game da annabi Musa alaihi salam ya qaumi in kuntum amantum billahi ya ku mutane na in kun kasance kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu to ku dogara gare shi in kuntum muslimi in kun mi kauya ga Allah in ku musulmai ne ku dogara ga Allah Ka ku dogara ga kowa domin dogara ga wani ba Allah ba shirka ne faqalu ala Allah tawakkalna sai mutanen annabi Musa sai suka ce ga Allah muka dogara suka amsa خاجش مع النبي موسى عليه السلام يا عمر سبت أنا الزمن السلمي وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ألا تكبر من سوكت التوراة كنت أطي شريعة لحكي يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين تاب للذين هاجوا أن ما وأن تقضوا النبي موسى عليه السلام وأن تقضي او قال لا يحكمون بها su suke yin hukunci da attaura yahkumu bi hannabiyuna alladhina aslamu annabawan da suka miƙa wuya bayan annabi Musa alaihi salam su suka rika hukunci da attaura wa suke ma hukunci da attaura lillazina hadu da waɗanda suka shirya shi yasa sai ka za ka yi da maka hukunci da alƙur'ani sai ka zama shiryayye ne sannan za ka yi da ƙur'ani ya maka hukunci amma mutum batacce ne sai a ja mushi aya ce shi yana neman wani abu kuma na dafa. kun ga duk wannan yana shaida kan cewa addinin da Allah ya aiko a bauta masa da shi shine musulunci musulunci kuma kai tsaye yana kishiyanta shirka a lokacin da ya kasance akwai addini na musulunci to babu shirka in shirka tana wuri to ba musulunci in akwai musulunci a waje ba shirka Allah ka tsare mu daga shirka Allah ka tsara zurriyar Allah madaukakin sarki sai albarka a cikin rayuwar mu Allah ka ba mu damuna mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala ka yi albarka a cikin rayuwar mu ka taimaki shugabannin mu ka musu jagoranci ka tsare su daga kurakurai da aikata abubuwan da ba daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala ka ƙara mana zaman lafiya a cikin kasar mu da yalwar arziki waɗanda ba su da lafiya Allah madaukakin ya ba su lafiya waɗanda suka rasu a cikin mu Allah kuma ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ka so ka kintsa mana iyalanmu ka kintsa mana ƴaƴanmu ya Allah madaukakin sarki ka dawo da waɗanda suka bauɗe a kan hanya ka dawo da su daidai sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh